Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama zamana kashi na biyar kuma na ƙarshe a cikin hirar wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustapha abdullah Za ku ji irin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka don tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA na gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Bari mu leƙa Kano mu ji yadda hirar tasu ta kasance. Ranka daɗe maganar ma'aikata ɗin nan. Ka ce tun da an ƙara maka ma'aikata mm. Uh, yana nufin mataki na farko tunda za a yi ne rukuni-rukuni uh, hmm. dubu biyar dubu biyar dubu biyar yanzu an fara da dubu biyar kuma kuna kokarin ba su horon da ya dace don su tinkari wannan aiki hmm. hasali ma kun canza salo za a tabbatar da cewa an tsamo su ne daga local government ko ina hmm. um, ya magana walfaya ne na ma'aikatan an magana walfaya kafin ka shiga kowane aiki inda aikin gwamnati ana gaya maka albashinka na kuma na gaya gwamnati ba ta ba gwamnati bashin albashi in akwai wani abu da za a yi welfare kuma na gwamnati daban in ta gana ma hurumin ta tana so sai ta mana amma ne ana gaya maka daidai ga albashinka ba yan daidai kawai ba ko soja za ka shiga ko dokta ko likita ko injiniya akwai kasafin albashinka ka gani sare kafin ka shigo akwai abin da kuke cewa ai eh, kamar A allowances ko na operation ne ko na wani abu kuɗi na musamman wanda watakila um, uh, ake tanadin ma ma'aikata ya danganta ga irin hazard ɗin da aikin ka yake ɗaya kenan na biyu uh, kuma watakila akan yin garan bawul ma tsarin tsarin albashi gwargwadon yadda ma'aikaci ko ma'aikata ke gudanar da aikinta akwai ƙoƙarin misali ko wani tunanin a ɗan haɓaka kyautata yanayin albashin ma'aikatan hukumar ndla misali haka ne a ministan shari'a mun same shi mun kai kokenmu dalla-dalla kuma ya karba ya kai cewa akwai eh, da dama a gyara wannan tsarin daga nan kuma zai kawo shugaban kasa gaba domin kuma abun eh, tun da farko ne eh, aka bar layi don akwai aikin da 'yan ke yi akwai hatsari kwarai da gaske kamar wannan methamphetamine da muke magana duk da ake sarrafa shi in kai rashin sa'a ka shiga daidai lokacin akwai lokacin da ana dafa to kai baka fito ba ma alive so ko ba mun kama wajen ma kwashe kayan daga wajen ma akwai kayan sawa daban da special kamar kuma irin gonaki na eh, indian nan da ake yi cannabis sativa da kafa muke zuwa wajen ba motoci ba zuwa babu ba zai ba sai da kafa a yana bukatan special kaya kayan sawa da kayan aiki duka mun tantance mun yi documentin mun ba ministan shari'a kuma zai kai sa gaba rankin ɗaya a ƙarshe menene burinka kafin ka bar shugabancin hukumar ndla ya kake so ka ganta a ƙarshen zamaninka eh, na farko dai Eh, ina ji na kusa cewa buri na ba wanda zai ce bai san illan kwaya ba ko wasu miyagun kwayoyi a kasar nan tun muna kawa kanmu karya akwai tana nan ba ta nan a dan wance ne ba dana ba kowa ya san tana nan yanzu ba wanda zai karawa wani karya ya cewa ba san cewa kwarai kwarai wani kawai da kasina na Najeriya babu wannan abu su bude da kanmu karya mun san akwai problem kar kowa ya kare kariya cewa ba sa nan yanzu abin da yake kai a nemo mafita kan mu kara komawa ba mu ce a babu akwai ni kuma ina farin ciki cewa na fi da wannan fili ba wanda zai kare wa Najeriya kariya kuma wato an wayar da kan yan kasa sun yadda na biyu kuma kamar na ce wannan yayan mu tun matasa su suka fiye da ke amfani da wannan abu ba za mu iya rufe su duka kurkuku ba ko ba za mu iya cewa ku bar ƙasa ku ba 'yan ƙasa ba ko ba za mu kashe su ba so dole ne mu dawo mu dawo da su su koma cikin hayacinsu san cewa 'ya'yanmu ne su zama mutane kike a ƙasa dole ne mu dawo da su ranka da ƙarshe me ka ga 'yan najeriya da sauran masu kasu gaza kasu gaji cewa wannan abin ba zai yiwu ba yana iya yiwuwa mu haɗa kai da mu yi mu yi ya kokarin mu kowa ya samu ya iya ƙoƙarin shi mu haɗa kai da kasashen waje akwai mutanen kirki a kasashen waje da muke da alaƙa da su su ba mu goyon baya a ciki kuma na kira duk wani da ke da wani aiki da ya shafi eh, tsaro a ƙasar nan tsakanin shi da Allah ya tsaye yi. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ni ce taku binta esero da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani makon za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.